ai kaman ka ce la aqulu to me suna na nan nan an yi ka an gyara suna ma'anin lanta na in an kawo sunan cikakken shi wai ma'ana ba ka samun alheri ma'anin sunan ke duk aka sa lantana kamar an ce da ita ne ba ta samun alheri wace mutum baya samun alheri shi ne sunan shi wannan sunan kanshi alheri ne an yi gyara kai muka ce maimakon a ce lantana a ce mata tanalul haira mun tsaya kan kabarin wata bayan Allah da ta mutu ana mata addu'a amma an ce sunanta lantana a nan kan kabarin muka gyara sunan muka ce tanalul hayr maimakon lantana ai lantana bil hayr